sauraro, Assalamu alaikum. barkan ku da warhaka. ku da sake kasancewa da mu a cikin ci cigaban labarinmu mai suna zaɓin rai kashi na goma sha biyu. Bismillahi Rahmanir Rahim. A tunaninsa, a daren nan zai iya cire son zinira a ransa ya ɗauki son Ali ya saka. Amma har garin Allah ya waye, zuciyarsa sunan zinira take kira, kamar yadda idanuwan sama ita yake gani. Akan idansa aka kiran sallan asuba, sai a sanan ne ya bar gadon ya nufi banɗaki. A masallaci ya yi askar, sai da rana ta fara fitowa ne sannan ya dawo cikin gida. ya yi wanka ya shirya cikin ƙananun kaya ya feshe jikinsa da turare ya ɗauki makullin motar sai nufi gurin momi hon ɗaya ya yi bai sake yi ba sai da mai gadin ya fito don kansa ya buɗe masa ƙaramin gate ɗin ya ga motar dam sannan ya dawo da sauri ya buɗe masa gate ɗin gaba ɗaya dama ɗazin ya ji lokacin da aka yi hon ɗin sai ya ɗauka ba a nan aka yi hon ɗin ba tunaninsa a gidan makwabtan ne ba a nan gidan ba ranka ya daɗe ka yi haƙuri don Allah ban san a nan gidan bane ba na ɗauka a can makwabta ne wallahi babu komai Salim ya faɗa bayan ya fita daga cikin motansa Fiskansa babu yabo, ba fallasa yana cikin falon. Kamar yadda ya sani ne, da safe a irin wannan lokacin ba a tarar da kowa a cikin falon. Ya san Siyama da Sirayya suna cikin ɗakin su. Siyama tana shirin school, Surayya kuma tana shirin zuwa wajen aiki, idan tana da dutin safe kenan. Kai tsaye kicin ya nufa, inda yake jin motsin momi tana magana da mai aikin Rahama. A bakin kofan ya tsaya, ko sallama ya kasa yi, bille ina kwana. Kallo ɗaya momi ta yi masa ta san ɗan nata bai yi bacci ba, domin idanunsa sun so su kumbura. Sannan kuma bai saba zuwa gida da wuri haka ba. Rahama, je ki wani aikin in karasa aikin kicin din cewar momi duk da samu damu gana da dan nata ita kadai to hajiya sai ta gaishe da sadam din sai ta ratsa ta gefen sa ta fice a kicin din momi ta dauko wuka ta cigaba da firan dankali wanda rahama ta ajiye mata tana faɗin ka je jiya kun gaisa da aliya sai ka tabbatar wa zuciyanka cewa ba ita kake so ba ko Wataƙila ma ka ganta tana firar da wani ko kuma tana cin cikin gida abinta. Da ka dawo sai ka kasa zaune ka kasa tsaye. Tunanin ta ya addabe ka kana neman yadda za ka yi ka cire santa a cikin ranka. ka kasa domin ka samu ka saka son Aliya. Wannan tunanin shi yana kayin bacci har safe ko? Yes, mommy. Ya faɗa yana zuba hannayensa a cikin aljihunsa ya doso cikin kicin ɗin. Mommy ta jiyo da kyau ta kalle sa. Ka san me favorite? Kar ka fara abin da ka san ba za ka iya ƙara sa ba. Kawai ka je ka faɗa wa ka cewa Aliya ba ta yi maka ba. No ba zan iya ba. Dadi ba zai ji daɗi ba idan ban aure ta ba. Idan kuma na aure ta zan ƙara samun kusanci da Zinnira. You see? Zinnira dai ita ranka yake so ba Aliya ba. za ka cutar da ita ne kawai idan ka ce za ka aure ta bayan kuma ta kake so ka rayu da aliya da gangan jikinka zinnira kuma ta rayu da sadiq da zuciyanka bayan bata san yana tare da ita ba daga nan za ka fara cutar da kanka kuma ka cutar da aliya sannan shaidan ya shiga zuciyanka ya fara raya maka abubuwa wanda za ka dinga rayawa a kanta daga baya ka zo kana nadaman su zuciyarka ta ta soyuwa idan ka ga zinnira a gidan wani aliya kuma ta ta bakin cikin mijinta yana son yayarta momi ta faɗa tana murmushi Jingina yi da firiza yana sauƙi ajiyan zuciya. Momi akwai rashin kyautawa idan na ce zan yi son kai don na auri zinnira. Da wani ido zan kalli Sadiq, da wani ido zan kalli dadi na faɗa masa cewa ina son zinnira. Da idan da ka kalle shi ka ce mishi ka karɓi zaɓin shi. Akwai rashin kyautawa a auren Aliya sannan ka rayu da soyayyen zinnira. Daga Aliya har zinnira ba su saurare ka ba. Mahaifinka kuma ba zai yafe maka ba. Ni kaɗai ce zan maka uzuri a lokacin da bani da ikon yin komai a kai. Ba za ka iya cire son zinnira a ranka ba har abada. ko da kuwa tana gidan wani ne domin ita ka fara so don haka ka daina wahalar da kanka momi ba zan miki karya ba wallahi ina son zinnira ina son zinnira sosai ya faɗa cikin yanayin damuwa idan har kana son ta kai abin da za ka yi domin ka mallake ta domin auren aliya a yanzu zai iya haddasa ƙiyayya a tsakanin su daga da aliya ta gano zinnira kake so za ta fara tsananta kai ba za ta ga laifinka ba sai da ta tunanin zinnira ce ta yi wani abin da ya ɗauki hankalinka har ka fara son ta haka mata suke So, you should be very very careful. Iskar bakinsa ya fuzar, sannan ya kuna tap ɗin kicin ɗin ya wanke fiskansa. What a surprise! Mimi's favorite, tun da safe haka? Cewan siyama wacce shigo cikin kicin ɗin da uniform a jikinta. sadam ya ya kalle ta. Good morning little Kazaure. How was your night, Mr. Kazaure? Sirayya ta amsa masa daga can bakin kofa tana riƙe jakanta a hannunta. Ta rukuta shi kenan. Ya akwai abin da zan yi a asibiti ne. Siyama kuma za shiga test karfe bakwai da rabi. So direba sai kai mana kayan kari. Oke to Allah ya tsare. Amin. It seems like akwai abin da yake damun ka Saddam. Babu komai. Ya faɗa yana ɗaka faɗarsa. In dai na dawo za mu yi magana. Siyama zo mu je sai na ji rufin ɗinki. Oke momi sai mun dawo. Cewan Siyama tana ƙoƙarin fita daga cikin kicin ɗin. Oke sweetheart sai kin dawo sai na aiko miki da abincinki. A tare suka fice. Momi da Saddam suka bi su da kallo. Ka saurari zuciyanka. Abin da take faɗa maka kai amfani da shi. Kar ka cutar da kanka wurin burge abokinka. babu wanda zai soka a yanzu kamar kai kanka amma momi ita kuma zinira din fa ba suna take ba fa da alama tana son Sadiq fa za iya koya mata son ka. amma ba za iya koya wa kanka kinta ba zaka iya cire mata son Sadiq a cikin ranta ka sanya naka amma ba za ka iya cire santa a cikin zuciyarka ba ka sanya na Aliya ba kai ma ka san ba za iya ba lumshe ido ya jingina a gurin yana sauraron yadda zuciyarsa take bugawa kalaman momi suna masa yawo a kwakwalwansa bangaren Sadik. kamar yadda bacci ya gagari idan sadam Haka ya yi ƙaura a idan Sadiq. Sunan Hajiya Karima ya tsaya masa a rai. Wace ce ita kawai yake buƙatan sani yanzu? Turo ta aka yi ko shirin kanta ne? Me take nufi da abin da ya shafi zinnira? Waɗannan tambayoyi su ne suka tsaya masa a rai suka hana shi bacci har ke garin daren ya masa tsawo. Misalin bakwai da 'yan mintuna ya doshi anguwar gidadawa domin yin magana da Hajiya Karima kamar yadda ta bashi a adireshin ta. Daidai kofar gidan ya tsaya ya kira namban wayan da ke cikin wannan takardar ya sanar mata cewa yana kofar gidan. Bayan kamar wasu 'yan mintuna aka buɗe masa gate ɗin gidan. Gida ne wadatacce mai cike da fulawoyi da manyan motoci. A yanda ya ga wajen gate ɗin, bai ɗauka idan ya shigo cikin gidan zai tarar da gidan da kazantan abin duniya a cikinsa ba. Gabansa ne sama faɗuwa ganin irin yadda tsari da kyawun gidan kamar gidan wani minista ko kuma gidan ciyaman. Zaman saye a cikin motar yana karewa gidan kallo. Zuciyarsa tana raya masa abubuwa da dama. Wata ƙaramin yarinya ce ta fito mai tsananin kama da zinnira, ta fito daga cikin wata katuwar kofa ta nufo inda yake. Wai an ce ka shigo. Mamaki ne yana shi buɗe motar ya fito, har yarinyar ta juya ta koma inda ta fito. ko ita ma hajiya karimar yar uwar zinira ce ya tambayi kansa sai kuma ya saurin buɗe motar ya fito inufo inda yarinyar ta shiga sanyin AC da kamshin turaren wuta na mutanen Maiduguri ne ya fara masa lalemar habun kamun hajiya karima ta miƙa masa gaisuwarta sanda zuwa bai amsa mata ba kamar yadda ya zauna a saman sofa ba tare da ya jira ta masa umarnin hakan ba ban labari na san labarin ne ya kawo ka ai kamar yadda na gagara gari ya waye ka zo nan ta faɗa tana ajiye masa kofin da yake hannunta taimakonka nake nema Ban san ya zan yi ba, ban san ina zan je ba, ban san waye ne zai saurare ni ba, Ko ban san da wani ido zan kalle su ba. Suwa, Nabil da Zinnira. Ta faɗa hawa yana saukowa idanunta. Cikin nutsuwa da kalaman da sirri zai fahimce ta ta sayyana masa kowa ce ce ita da kuma dalilin neman taimakonsa. Ba karamin kaduwa dake yi ba lokacin labarin ta dogi da don kunnensa. Da fari kasa yadda yayi duk da kasancewar akwai hujjoji da alamu da suka nuna gaskiyar abin da ta faɗa masa. sai dai kukanta kadai bai sai saka shi yadda da labarin ta ba idan har da gaske ne abubuwan da kika faɗa min to dole ne ki fuskanci zinira da nabil ki faɗa musu gaskiya dagowa ta yi ta kalle shi cikin wani irin kuka mai ban tausayi taimakonka nake nema ta zan shawo kan wannan al'amarin ina son na ja su a jikina su san cewa ni mutum yar kirki ce kafin na bayyana musu gaskiya watakila su tausaya su yafe min no lokaci ya wuce ki za ki yi wannan ki fuskance su kai tsaye ki faɗa musu gaskiya takan ne kawai za su yi taimaka miki ya kamata ki san cewa abin da kika aikata mai girma ne na sani ka duba ka ga babu abin da bani da shi a duniyar nan amma na kasa samun farin ciki da kwanciyar hankali saboda babu zinira babu nabil a kusa da ni ban da tabbacin nabil zai yafe miki amma zan iya miki alkawarin zinira za ta yafe miki matukar kika faɗa musu gaskiya zan taimake ki amma ta ina zan fara ta yadda kika fara a can farko a yanzu ya kamata ki faɗa musu gaskiya ki je yau ba gobe ko jibi ba A yanzu na san da da Zinnira suna gida. Abba ne dai ba da tabbacin hakan saboda yanayin sana'arsa. Ki tarar duk abin da ya zo miki, ta hakan ne zaki samu saukin al'amarin. Idan ba haka ba, lokaci zai kure miki ne ba tare da kin samu komai ba. Kasa cewa komai ta yi, kuka take kamar za ta haɗiye zuciyanta. Life is too short. There is no time to leave important word on site. Ki faɗa musu gaskiya da kanki wannan shi yafi. Kai ta girgiza masa. Ba zan iya ba. Ba za ki iya ba? Ya maimaita sannan ya tashi ya fice a cikin falon a fusace. A yadda ta farka da nishaɗi, shi kawai da wani tunani da take yi na halin da Sadiq zai shiga. Ba ta da sukul yau, don haka ita ta yi shara ta kintsa gidan. Umma kuma ta shirya abun karyawa. Bayan sun karya, Aliya da ƙannenta suka wuce makaranta. Umma kuma tana ɗaki tare da Abba domin yau tafiyar rana zai yi saboda motansa tana wajen gyara. A can ta kwana sai sha biyu rana zai je ya karɓo ta kamar yadda suka yi da mai gyaran. Daman Nabil kam tuni ya fita wurin aikinsa, dama yana cikin malaman da suke taron litti. Zindiya na tsakar gida tana wanke-wanke, Hajiya Karima ta yi sallama, muryanta har wani gargada take yi wa alaikum salam zinnira ta amsa mata ta gaishe ta ina kwana lafiya kalau ta amsa tana fashewa da kuka hakan yasa jikin zinnira ya danyi sanyi ganin babban mace kamar wannan tana kuka sai ta soma kiran umma umma umma ga bakuwa ba gurin umman ki nazo ba gurin ki nazo ni kuma zinnira ta nuna kanta tana kokarin tashi tsaye ta zare hannaye-ta daga cikin wanke-wanke da take yi Sai Hajiya Karima ta kiɗa mata kai tana kuka mara sauti ta matso kusa da ita. Eh, gurinki na zo. Fitowa Umma ta yi sai ta tsaya cak kamar an dasa ta a gurin. Ganin hakan yasa Abba ta so shi ma ya fito. Me ya kawo ki gidana Karima? A shi rashin kunyan naki har ya kai ki ta kafar ki zuwa cikin gidana? Tar da ke, wallahi tar da ke. Kuma yanzu nan ki fitar min a cikin gida ba na son ganin ki cikin tsananin bacin rai abba yake faɗin hakan abba wace ce wannan am your biological Hajiya Karima ta faɗa ba ta ta kula da magana da Abba yake mata ba. Da farko zinnira ba ta ɗauka Hajiya Karima da ita take ba. Musamman da ta ji ta yi kalaman nata da yaren Nasara duk da kuwa kasancewar ta ji abin da ta faɗa amma ba ta ɗauka kalaman nata tana alaƙa da ita ba. Sai da ganin ya idan umma ya katse mata duk wani hanzari tare da raunana mata zuciyanta. Abba, wace ce? Ta sake maimaita tambayar. Ni mahaifiyarki ce. Cewar Hajiya Karima cikin kuka. Ba ta jin ji abin da ya fito ga bakin Hajiya Karima. har sai da abba ya karaso kusa da ita ya dafa kafaɗanta ya nuna mata hajiya karima wannan matan da kike gani ita ce ta haife ki ke da nabil ba safiya ce ta haife ki ba safiya aliya larai da aliyu kawai ta haifa amma da ke da nabil ba 'ya'yanta ba ne ba safiya ce ta shayar da ke har kika kawo zuwa yanzu wannan matan da kike gani guduwa ta yi ta bar ni da ni da ke da nabil saboda talauci na saboda bayan da shi ita ce ta ɗauki cikinki a wata bakwai ta haife ki aka haife ki bakwai ne kin ga wannan gurin A wancan gurin ta ajiye ki ta yi tafiyanta ba tare da ta damu da ki rayu ko ki mutu ba. Abba ya karasa cikin kuka yana nuna wa Zunnira bakin kofar ɗakin su. Sannan ya kalli Hajiya Karima wacce take ta aikin kuka ya ce, Na faɗa mata, shine burin ki? Fitar min a gida ko na wulakanta ki. Kamar umarni take jira sai ta juya da sauri ta fice tana kuka. Bakin kofar ɗakin da Abba ya nuna wa Zunnira take kallo, hawa yana fitowa daga idanta ɗaya bayan ɗaya. A'a, a'a, ni ban gane ba. Abba, ni ban gane ba. Ta faɗa tana mai da dubanta gurin Abba. Sai Abba ya kasa ce mata komai ya nufi ɗakin su yana ƙoƙarin share hawaye su ƙoƙarin zubo masa. Sai ta nufi gurin Umma ta kama hannayen ta rike Umma, ni ban gane ba. Ko farki nake yi ne, ko ba mafarki bane ba. Da gaske ne? Da gaske ne kalaman matar nan? Ko kuma ni ne ban ji ba? Dukkan kalaman da Abba ya faɗa, da gaske ne? Ko kuma ni ne ji shi kamar ba haka ba? Ko kuma dai, duk hakan bai faru ba. Umma ta kasa cewa uffan sai kuka take yi. Ba zai yi ba. Ba zai yi ba. Ba zai yi a ce ba ke ce kika haife ni ba, wata ba ta taɓa mashe gurbin ki ba. Idan ma abubuwan da nake ne wanda ba kya so, na daina, ba zan sake ba. Amma dan Allah, kar ki ce ba ke ce mahaifiyata ba. Ba zan sake bata miki rai ba. Umma, kar ki man haka. Dan Allah, dan Allah ko me na miki. Ba zan ƙara bata miki rai ba. Dan Allah. Ta faɗa tana shagwaɓe fiska hawa yana zuba mata. Fashewa Umma ta yi da wani irin kuka har lokacin ta kasa cewa komai. Da sauri zinnira ta sake Umma ta nufi ɗakin su. Saman shimfiɗa ta kwanta, ta ja abun rufa ta lulluɓa har idanta. Abin da ya faɗa zai ta ringa tarewa a tunaninta, sannan ta bude idanta, sai kuma ta sake rufe idanunta. Abin da ya faɗa zai yake ta yawa kwakwalwanta. Ƙoƙari take ta mai da komai ya kuma mafarki. So take tabbatar wa kanta, lalle abu da ta gani ɗazu kuma ta ji ba gaskiya bane ba mafarki ne kawai yanzu za ta farka. Amma ta kasa. Bude ido ta ta tashi zaune ta dafe kanta sosai tana girgizawa. Ƙoƙarin mai da komai take zama mafarki. Kai ina, ina ba gaskiya bane, ba gaskiya bane ba wallahi. Ta furta cikin kuka. Dadi ne ya faɗo mata, su ne second parents ɗinta da ke da su bayan Umma da Abba, cause they treat her like their own daughter. Ta san idan kowa bai faɗa mata gaskiya ba, dadi ba zai mata ƙarya ba. Cikin sauri ta tashi ta ɗauki hijabinta, ta saka ta fito, ta saka takalminta. Babu kowa a tsakar gidan, saboda Umma ta shige ɗakinta tana aikin kuka. Sai ta share hawayen idanunta sannan ta fice, tana ta faman sauri kamar ana biyo ta. Ba ta tsaya jiran Nafif ba, ta tarme a caɓa ta hau tare da faɗa masa inda zai kai ta. Kamin su isa har ta matsu, Tana sauka ta shi cikin gidan, ba ta ta salami a caban ba, har sai da ya so makiranta. Ke, ke, kuɗi na fa. Bari na zo. Ciki ta shiga ta nufi gurin mai gadin. Baba, dan Allah kana daina dari ka ba mai a caban nan kamun na zo? Eh, ba za a rasa ba. Dan Allah ka bashi, gashi nan a waje. Ta nufi kofan falon da sauri tana murɗawa ta buɗe. Sadam na dining yana karyawa. Momi kuma tana kira takalman dadi tana gogewa. Da sauri Sadam ya tashi tsaye yana kallon ta. Dan kana ganin ta, ka san bata cikin hayyacinta. Zinnira Lafiya? Momi ta tambaya, sai ta girgiza kanta. Ba lafiya ba Momi, Momi ina dadi. Me faru? Sadam ya tambaye ta. Wai wata mata ce ta zo ɗazu, wai ni yadda ce, wai ba umma ce ta haife ni ba, haka abba ma ya ce, shi sa nake so na tambayi dadi. Ta ƙarasa tana kuka. Murmushi Momi ta yi, Me bi wasa take miki, amma ya wata ta zo ce ke yadda ce, ai ba zai yiwu ba. Momi ta faɗa tana ƙoƙarin kwantar mata da hankali, but Sadam take so serious ganin hawaye idanunta. barin dadin din ya je inda take tsaye tana kuka da na kukan bari na kira miki dadi sai ki tambaye shi kin ji to share hawayenki ta sa hannu da sauri tana share hawayenta irin na kananan yaran nan din dadi sadam ya nufa daman tun da ya shigo gidan bai leka sun gaisa ba a falo ya same shi yana karyawa sai da suka gaisa sannan ya faɗa masa cewa ga zindira ta zo tana kuka tana son tambaye shi wani abu da sauri dadi ya bar cin abincin ya taso suka dawo faɗin momi Zinira na ganin shi tulfi inda yake da sauri dadi Wai umma, ba ce ta haife ni ba? In ji In ji wata mata, da ɗasar take faɗa min cewa ita ce uwata ta gaskiya, ba umma ba. Dadi ya ɗan yi jim, sannan ya kalle ta ya ce, Karima ta dawo kenan? Wacce Karima? Salim mai tambaya, sai umma ta bashi amsa. Mahaifiyar Zinnira. Umma fa, Zinnira ta tambaya, ba ita haife ki ba. Cewar momi ta faɗa mata cikin yanayin damuwa. Sai Zinnira ta ɗage kafaɗa. A'a, Ba gaskiya ba ne ba, umma ce ta haife ni, komai duk mafarki ne, ko zuwa nan da nema, mafarki ne, ba gaskiya ba ne ba. Dadi ya kalli momi, kar ku ta je ko ina, bar na je gidan. To a dawo lafiya. Da sauri dadi ya fice a cikin fat ɗin. Gaba ɗaya hankalin Saddam ya tattara ya koma gurin zinnira. Zauna, ya ce da ita, ta zauna da sauri kamar mai jiran umarni. Kafarta sai rawa yake yi, kamar yadda dukkanin gangan jikinta yake kirma, sai wasa take da hannayenta. Momi ta nufi kicin ta ɗeba mata ruwa a kofi ta kawo mata, ta miƙa mata. sai ta karɓa ta rage. A zuwa miki abinci ki ci? Momi ta tambaye ta, sai ta kiɗa mata kai alaman e. Da sauri momi ta nufi dining ɗin, ta ɗauki plate ta zuba mata abinci, ta haɗa mata da ti ta kawo mata. Nan ta karɓa ta rike a hannunta amma bata ci ba, bata ce komai ba. Sai Sadam ya saka hannu ya karɓi plate ɗin, ya ajiye da kuma ti ɗin. Sannan ya karɓi wanda yake ɗayan hannunta, ya kurɓa a bakinsa, ya furza mata a fiskanta. Rumsai ido ta yi, jikinta da yake rawa sai ya tsaya cak. A hankali ta bude idanta. Wannan ba mafarki bane ba, na ji sanyin ruwa na ji shi da sanyi sosai dan cry da gaske umma ba mahaifiyarki bace ba ki daure ki kuka idan ta na fara cika da kwalla kamin ta fashe da wani irin mahaukacin kuka iya karfinta kamar an mata mutuwa wani dogon numfashi sadam ya ja yi sauke daman kukan yake so ta yi duk da kukan nata baya jin daɗin sa domin jin sa yake har cikin ransa amma zai fi mata kyau ta yi kukan da ta bar abin a cikin ranta ya zo ya taɓa ta momi kan yi hok ha sadam ya buƙaci momi ta rungume ta Ji yake ina ma da yana da ikon da zai rungumi zinira hirar rashe ta. Ji yake ina ma da yana da yancin da zai mata masauki a kirjinsa, ya faɗa mata komai zai daidaita. Yes favorite. Mommy ta amsa tana share hawayenta. San ta zauna kusa da zinnira, kasancewar kujerar Tracy ta ce. Rungume ta Mommy ta yi. Sai zinnira ta kankame ta tana wani irin kuka mai ban tausayi. Jikinta sai kirma yake yi. Zaunawa a kujerar da ke kusa da tasu ya kura mata ido. Kawai mai kirga saukan hawayenta. Babu komai a zuciyarsa sai tausayinta. Ji yake ina ma akwai wani abu da zai iya yi ya tsaye da zubar hawayen nata. Kuka ta yi sosai, har sai ta ci kukan nata ya ishe ta, don kanta ta yi shiru tana sauran yadda zuciyarta take bugawa. Sai da Saddam ya tabbatar ta nitsu, sannan ya tashi ya shiga kicin, ya ɗebo mata ruwa mai sanyi ya dawo falon. To masu sauraro kun deji, ga dai zinni ranan tana cikin tsananin damuwa na bayyanar wannan mahaifiyata ta. Shin, ku za ta karɓe ta? In ko ta karɓe ta tunda an ce uwa da ɗa sai Allah. To, Abba zai ba da ita ko kuma dai ya za ta kasance? Shin ita Umma ma ta yi da rabu da Zinira kuwa a yadda ke santa a cikin zuciyarta? Nabil dai tukunna bai ji labari ba. Idan ya dawo, ko ya ta kasance a tsakanin su? To duka duka dai anan zan dakata. Kwana biyu ban samu na kawo labari ba saboda yadda ayyuka suka saka ni a gaba hankali na ya rabu kashi kashi gaskiya sai dai ku yi ta haƙuri da ni. <laughs> ku yi haƙuri ku yi haƙuri kuna raina wallahi in fito in yi sanarwar ma duk abin ya gagara. Abubuwan ne goma da ishirin Allah ko nake gaya muku sai fa a hankali Allah sai a hankali to amma afwan afwan afwan ku yafi ma mafi da komai zai daidaita insha Allah ban dauka ma zamu kai irin wannan lokacin a cikin sabon shekara ya zanto cewa abubuwan ba su miƙe tiriyan tiriyan da na shirya na bukace su ko yanda na so su ba to kana naka Allah na nashi insha Allah khairan To duka duka anan zan dakata masu sauraro sai mu tara a kashi na gaba da yardan Allah za mu dawa daga inda muka tsaya ko in ce muku ma insha Allah a gobe kar ku ce na ce a karo na gaba ko ko a kashi na gaba ku ce to wataƙila ba gobe ba to insha Allah rabbi a gobe idan Allah ya kai mu zan kawo muku kashi na goma sha uku kenan ko insha Allah rabbi duka duka anan zan dakata ina muku fatan alkhairi a duk inda kuke alherin Allah ya kai muku ku huta lafiya.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 da jamil aso ga naune ni ba jiya ba ba zan yo sake ya dauke ni ya yada ni ba subscribe na channel ɗinmu mai suna Ash Multimedia domin ci gaba da samun ƙayatattun shirye-shiryenmu mu da tattafan Hausa na ƙwararrun marubuta. Mun gode.